cikin wannan rana na albarka na alhamis wanda ta dace da 20 ga watan 11 shekara ta a 2025 miladiyya wanda yau shi zai kama mu na 25 kenan a da ta tara albarka a darasin da ya gabata mun tsaya hadisi na 22 wanda yau insha Allah tare za mu tashi hadisi na 23 آه، قال المصنف رحمه الله الحديث الثالث عشر عن عبد مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد, والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها آه، حديثنا أشرين دقيقة ذاك أشرك أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري شنا الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه الله تعالى يقاري داعك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يجي الطهور إتاء الولاء شطر الإيمان wato ɓangare ne na sallah walhamdulillah tamla mizan yabo ga Allah yana cika mizanin aikin bawa wa subhanallahi walhamdulillah amma faɗin subhanallahi walhamdulillah tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo gare shi tamla'ani suna cikawa au ko kuwa tamla'u ma bainas sama'i wal ard suna cike ko suna cika abin da yake tsakanin sama da ƙasa Salatu nuru sallah haske ce gabawa sadaqatu burhanu sadaqa kuwa wato hujja ce koko wato haske ne wanda yake babba ga bawa wasabru biya'u haka na haƙuri shi ma haske ne cikakke wal qur'anu hujjatul laka al qur'ani hujja ce gare ka au alayka ko ko hujja kanka. kullun na dukkanin mutane ya gudu suna wayar gari fa bayi'un nafsa akwai mai sayar da ransa fa mu'tiquha akwai kwa mai yantar da ita au mai au mubiquha ko mai halakar da ita rawahu muslim ma muslim ne ya rawaito wannan hadisi ah, wannan sahabi da ake masa alkunya da abu malik wato alharis bin asim al Allah ta'ala ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman ma'ana tsarki ko ku alwala shatrul iman shine rabin imani a anan me isa a fasara ce shine rabin sallah na ka ce a shaɗuru ai annif ka ce rabin abu a shaɗuru to ana nufin nisfu rabin abu ka ce mazarta da ke a ɓuhuru shaɗurin imani tsarki ko ku alwala rabin imani ce a nan malamai sun magana cewa mai aikin nufi da al'imani a nan shin ma'anarsa ma'ana gamammiya ko ko ma'ana keɓantacciya an sani cewa sallah ɗaya daga cikin ayyuka ne na imani ɗaya daga cikin ayyuka na imani al-tasduqu ala ma za imani al-abd ayyukan da suke gasgata imanin bawa to sai anan mazar salama sai ya amfani da lafazin imani wanda ke kalma ce ga mamiya. wato al'imani ya shafi sallah ɗin da ma abubuwan da suke ba sallah ba to ke ma akin sau saboda mahimmancin sallah a lokacin alafajin shari'a ana kiran sallah da al'iman saboda ita ce imanin a kan gaba bayan kalmar shahada ce ita ce sallah shi ta Allah ta'ala yake faɗa game da sallah ɗin kita wa Kuma kan Allah a imanin ku Allah ta'ala ba zai so zartar da imaninku ba ana nufin ai salatukum za ka ala ba zai sun san da sallar ku ba saboda sallah imani isa malamai suka tafi akan ta duk wanda baya sallah ya fita daga musulmi ba musulmi ne ko da yana itirafi da da shaidawa babu amma da cikin tilta sai Allah wa sallama dan aikin Allah ne ba za a kira shi musulmi tsoron bai tsaye da sallah ba ina fata an fahimta ki saboda Allah ta'ala ya ce ya kira sallah din da al-iman amma kana lahu yuzu bi al-imanakum Allah ta'ala ba zai tsoratar da mai imanakum ana nufin salata to gashi a nan ba salam ya kirawo sallah da mai da al'iman shaɗurul iman ita alwala ragi ce na imani ba zai ce ya sallah ya alwala take zama su a rabin imani eh duk mutumin da zai sallah an koya alwala ai yayi rabin aiki ko ta ce zai kabbara duk mutumin da ya zama to cewa ya samar da alwala da shar'anta da kaza da kaza ya samar da ita kaga ai yayi rabin aiki misali kamar yadda ake cewa wato ban sani ba rabin ilimi ce ban sani ba rabin ilimi ce kaga ban sani ba ko ka gano ba baka sani ba ka gano ba baka san abu ba ai an ji rabin tafiya abin da ya saura shi ne a san abu amma mutumin da bai ma gano bai san abu ba kaga akwai sauran jan aiki ina fata an fahimta wannan a magana ce ta malamai suke tabbatar da a ita wannan ma'ana da to sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa walhamdulillah tamla'ul miza fadin alhamdulillah shi kuma yana cika mizanin bawa mana da cikin alfas da ake neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da su da kuma bawa yana daga zaune a huce ba tare ya wani aiki da zai jika ta jikinsa ba ina zaune na faɗa alhamdulillah alhamdulillah tsawon yini wani Allah a shago kake zaune ko ku a ma gida kake ko a ofis ko ka tuki kake kana faɗan alhamdulillah alhamdulillah ma ta ke ta tana cika mizanin bawa nan da nan sai mizanin ka cika da aiki ana aunawa sai aka kayi aika da yawa wanda ko alhamdulillah kake ambata an fahimta wanda aka ce alhamdulillah wato dukkanin yabo dukkanin almahami abubuwa na yabo sufofi na yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mana kana kirara wa kirari ga ubangiji ne game da cewa Allah ta'ala shi yake da sufofi na yabo na kamala subhanahu wa ta'ala kana tabbatar masa da abu shafa sifatul kamal subhanahu wa ta'ala an fahimta alhamdulillah dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala domin nan lamun da aka ce alhamdulillah a tufidul ikhtifa tana fa'idatar da keɓantuwar dukkanin alhamd nan kuma al da aka ce alhamd listigrat aljin dukkanin godiya dukkanin abin da ke yabo ne dukkanin sukofi na kamala sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta to mutum idan ya yawai to faɗar wannan yana kirari ga ubangijinsa to nan da nan nizanin ka zai cika na kyawawan ayyukan shi sa kore yaushe a sallah aka shar'anta mai ka fara buɗe sallar kare ta alhamdulillah ya rabbul alamin ko da muhimmancin ta yabo ga Allah subhanahu wata'ala kaga alhamdulillah alhamdulillah shi sa manzon sallama shar'anta a faɗin alhamdulillah din a cikin kowane hali lokacin da ka samu farin ciki ka samu biyan bukata ka ce alhamdulillah lokacin ma da baka samu baka ce alhamdulillah in ka samu ka ce alhamdulillah ladhi bi ni'mati tatimmu salihat dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wannan da da ni'imomin sa ne wato ababe na gargaru suke cika an fahimta in ko baka samu ka ce alhamdulillah ala kulli hal dukan yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali ban da za game da kaddara Allah hala ko da wani abu ya same ka mara kyau da ranka yi ma kunci ta kasa alhamdulillah ala kulli hal na gode wa ubangiji ina yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ya zartar hukuncin sa ne kaddara kuke ba da za a kai ka sallama wa Allah ta'ala an fahimta wanda shine alhamdulillah tamla'ul mizan sai zaman to ko da a ce ka rafa wani abu in ka ambata alhamdulillah sai mizanin ka iska da lada ke da kuma samun ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai manzara salama yake cewa wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an nan sai mai riwaya sai ya shakku an fahimta shin cewa akai subhanallahi walhamdulillah tamla'an ma bainas sama'i wal ardh ko ko cewa aka yi subhanallahi walhamdulillahi tamlau ma bainas sama'i wal ard ya saboda kiyaye maganar manzon sallama ko ya bai ya ishakku to sai ya haka ita maganganun guda biyu cewa in ma wannan aka ce ko ko wannan aka ce ina fata an fahimta to don haka manzon sallama wa ita cewa fadin subhanallahi walhamdulillah lokaci guda faɗin haka wato samla'u ma bai na samari abu, suna cika abin da yake tsakanin sassan sama tsakanin sama da ƙasa war kalli nisan da yake tsakanin ɓandaurin ƙasa zuwa ga sama ka ɗaya an fahimta wato ko cewa aka yi tsakanin ɓandaurin sama zuwa ga inda jirgi yake tikewa ai ka san nisan ya kai nisa an fahimta yau an kawo jirgi za ka iya fahimtar wannan cewa za ka hango wannan gajimarin da muke iya gani Jirgin ku ya ratsa ciki yana tafiya na tsakanin gajimare gajimaren ya koma shi ne a ƙasa Ku kuma kuna tafiya tsakanin saman da gajimaren ina fata an fahimta wato haka sararin subhana yake tsakanin sama da ƙasa wato gejin inda za a zuba ma lada na faɗin subhanallah alhamdulillah a subhanallah alhamdulillah shine gejin da yake tsakanin sama da ƙasa duka za su cika a cikin falla Allah su wa da wato wannan ibadun ibadu ne na harshe fa da bawa yake yi ba a magana ibadar zuciya ko ibadar gabbai ka zauna harshen ka yana motsa wayannan kalmomin eh, sauƙaƙa ga irin matsayin da zaka samu a wajen mahalicinka kaga kenan ba mutum ido zauna ina ta maganganu wanda suke ya sassun maganganu ba marasa amfani nan so mutum ya kama harshen su sai abin da zai zama masa alkhairi a rayuwarsa su duniya ko ta lahira ya ishe shi zama lafiya a rayuwa ba sai an zauna ba sai an ji kanka ba sai an ji magana ka a ce awa da ake yana nan a yi sun na ji shiru a ko ba a ji harshen ka ba ka kai ka san me yake a gaban ka na kalubalen rayuwa to haduwa da ubangiji kullum ba wa idan ka halarto da wannan me zan yi duka mizani na am kamar yadda in kana zaune a shago kana tsaya za ka cika jihunka, ko kana kasuwa ko kafin yamma ta a dawo gida to haka haka tunanin tun daga bullowa alfajir har zuwa faduwar rana daga faduwar rana har zuwa bullowa alfajir kan tsaya za ka cika mizani na lafiya daga gaskiya wannan aikin san Allah kan harshe ba tare an san kana yi ba an fahimta ba sai wani ya san ma kana yi ba kana daga harshenka a cikin nutsuwa kana ambatan ba wanda ya san me kake kana koyi ayyukanka domin kada ya mata shi shiga an fahimta to wanda a ce mana shagaltuwa da waɗannan abubuwan da rayuwar mu ta yi kyau da matsalolin mu da yawa sun kawo a cikin zamantakewar mu to sai manzo Allah sallama sai gangara zuwa ga ayyuka wanda suke na gabbai wanda an ga wannan aiki na ayyuka ne na harfi faɗin eh, alhamdulillah eh, subhanallah walhamdulillah wanda kafin wannan aka ce subhanallah asali me ma'anar subhanallah an fahimta za a ce tasbihi ko shi faɗin tasbihi to me tasbihi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkanin tawaya da dattida. bayan su suka jingina masa dukkanin wata sifa wata suke sadaqasu da aka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to kana tsarkake shi an fahimta wai kana yi wa Allah ta'ala kirari game da abubuwan da aka jingina masa ya tsarkar da barin su subhanallah subhanallah subhanallah domin Allah subhanahu wa da ya halittu bayi a cikinsa akwai wanda suke jingina masa ɗama haka ne akwai wanda suke jingina masa mata akwai wanda suke jingina masa sufofin da ba su kamace shi ba ana jingina masa to kana su haɗawa tasbihi kana tsarkake Allah subhanahu ala game da dukkanin wannan dattin da ake ake jingina masa an fahimta to wannan tasbihin da kake da kuma yabo ga Allah subhanahu wata'ala game da sifofi na kamala da yake da su an fahimta to zai zama to cewa wannan abin da kake yana suka ma mizanin ka ne zai suka ma abin da ke tsakanin wato sama da ƙasa a cikin falala Allah subhanahu wa ta'ala da rahmat ta gaba to to sai manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa was-salatu nur kaga bayan an gama da ayyuka na harshe sai aka manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma sallah nurun haske ce sallah haske ce ga ma'abucinta Allah ta'ala ya ba wa dukkanin bayansa wanda suke da numfashi da rai dama su samu kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyukan ɗa'a suna kan ayyukan eh, harshe ɗin da na gabbai da na zuciya da shauransu wanda kaka mun sanar kiran sallah tare da mahimmancinta, da cewa imani ce sai mutum ke cewa kuma haske ce bayan kasantuwar ta yau tana masa da imani tabbatuwar imani a cewa da muminin saboda yana tsaye da sallah to kuma sannan ita sallah haske ce dukkaninta wanda ya safantu da ita ko ya tsaye da ita me zai samu zai samu haske a cikin rayuwarsa ta duniya da ta lahira zai samu haske a cikin rayuwarsa haka nan ya zauna a cikin ɗakin sa kabari zai samu haske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amfani zai samu hasken kabari daga cikin ayyuka da suke haskakawa bawa makwancinsa akwai sallah ai da sallah ai da sallah musamman bayan ka tsaye da na wajibi sannan kuma ka tsaye da na fulfulu musamman kiyamun lai lokacin da bayi suke kwance suke bacci suke mun shari ka kuma ka tashi kana ta munajati kana wani aiki na musamman ba sallah ta wajibi kake ba a'a ta neman kusanci zuwa ga Allah kake wannan ta Allah ce kadai an ka ce ta Allah ce kaɗai kakewa a wannan yanayi ana cikin bacci ga ba wuta wal Allah ga sauro ko kuma ka dace kana ta kai kana ta gaya wa Allah an fahimta wannan abu ne wanda yake mai matsayi kware da gaske daraja ce a wajen Allah subhanahu wata'ala da bayi suke samu an fahimta a daga sallah haske ce ga mumini haske ce ga mumini wanda fuska za ta yi haske zuciya za ta samu yalwa to kana ganin mumini zaka ce kai wannan ai na ga alamar menene mumini ne amma saboda tsarkin da yake zuciyar sa yadda yake kiyamun da yake abubuwa wanda suke na gargaru sai Allah ta'ala sai ya ki koya wannan hasken da yake zuciyarsa. ana ganin nagari za a ce a ah, kai wannan ana ga alamar nagari ne wannan mutumin banza ana gani Allah ya ban masa wannan duhun da yake zuciyarsa ana ba ta kai wannan daga ganin da ganin sa zamani wallahi ban gani shi ba nutsu da shi ba ina ganin sa na fahimta wannan kaza zaka haka Allah yake adalcin sa in nagari ne a fuska za a bar wannan nagari ne kana zuwa guri ba a san kama ma sai ga ana ana fahimta kai nagari ne in kuma mutum banza ne ana ganin da a ce kai wannan ai mun ai da ganin sa ai ba sai ka tambaya ba ai zai aika wannan shine adalcin Allah ta'ala a cikin bayansa wanda ga shi sallah garan a cikin ɗaki ke ba wanda ya san me kai amma Allah ta'ala ya ban ma alkhairin ta a kan fuska kama ana gani kan fuska kama ana wannan adalcin Allah ne haka na in laifin in a cikin ɗaki kake a cikin kuriya kake yi sai Allah ya bayyana a fuskarka to wannan dama ai mutumin banza ne ana gani za a fahimta wannan shine adalcin Allah to wannan kuma a wannan fa a duniya kake ne ina kuma ga lahira a duniya kake ne Allah ta'ala yana nuna ga na garga zanza ina kuma ga lahira a ce ba za a yi hisabi ba ai ba zai duk abin da kai Allah ta'ala sai ya fito da ko a ina kai Allah ta'ala ya bayyana wa bai jafa abin da ka aikata ga bidiya kai kai kaza kai kaza kai kaza kowa ka zo da bidiyar rayuwarsa Allah ra an haska wa mutane sun gani in kana koya kana cewa ba kai bane to za a ro bainal mala mutanen da kake jin tsoron kansu sani to sai sun sani sai an bayyana musu cewa gashi wane ne yayi ne shi yayi cewa na kaza ya sace wane na kaza iya na kaza shi aka tale laifi kaza da kaza da kake gujewa mutanen kansu san kai ne ka gudu ko ka koya kanka to alahira duk sai kuma amin amma fabiha amma tunan asiri isa ake ta da kunyar lahira gwamnati duniya to gwanda a duniya a yi kai istighfari kafin ka mutu Allah zai share ma wannan laifin ya yi an fahimta na wannan san muke cewa as-salatu no ita sallah haske ce an fahimta shi sa manzon sallama yake faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa jubilat qurratu ayni fi salat an samun wato sanyin idariya na a cikin sha'anin sallah lokacin da yanayi ya shiga abin da musulmi ke samun nutsuwa da shi a cikin wannan rayuwar ta duniya shine kabbar sallah yana kabbar sallah komai na damuwa ake ike manta da shi sallallahu alaihi wasallam komai na damuwa ya manta da shi an shiga kuma cikin sha'anin ubangiji da samun gana da shi amma kuma mu kuma aka ce ko lokacin da kabbar sallah ke din da ta kawo ma matsaloli iri-iri na kasuwa da na gida da na rayuwa ita zantar da kai abubuwa ka aiwa da ma bari sai ya yi sallar ma zan je in sami shi masa rashin mutunci aiwa na kaza kaza kaza aiwa aiwa nan da ya cinye min kuɗi na ma ai yanzu ne ma zan je a je a yi da za a yi sai ka sawalo mu abubuwa marasa kyau mama ita ala sallam sallam amma magana sallam lokacin da ya kabbara sallah ike manta da komai na duniya ya samu sanyin idaniya lokacin da yake sallah an fahimta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa ki cewa a salatu nu sallah haske ce ha sallah haske ce sama sallama ake ce eh, wa sayyidina bilal an bayyana kamar da abu da ya rawaito yake ta ya bilal a aqimis salah wa arihna biha bilal a tsaye wato a kiran sallah a hutar shi da mu game da wannan sha'anin rayuwa in abubuwa suka yi kunce sai ce bilal a kira sallah abu a kabara a sallah ko amanta da wannan matsalolin na rayuwa da wahalhalu da ɓacin rai sallallahu alaihi wa sallam kuma suna nake cewa wasu da ƙasu burhan sadaka burhanun ita ma haske ce sadaka ita ma haske ce gaba haka ba sallah ba kaɗai an fahimta idan ka ce burhan mai ma'anar burhan idan ka ce burhan a shi ne da yake biyo hasken rana yake tare da hasken rana to na shi ne burhana a bisa asalin ma'ana ta luba da kanan ne aka sami a hujja an fahimta hujja ko dalili aka kira shi da burhan an bada saboda wa kamar da hasken rana yake shiryatarwa zuwa ga abin da yake gaskiya ko ƙarya to haka na hujjarka sai suke nuna abin da yake akwai an fahimta to gani aka sa aka kirawo eh, hujja da alburhan ta kulha hatu burhanakum in kuntum fatin, ku zo da hujja ku in gaskiya kuke to kana aka samar da wannan ma'ana ta ta burhan aka samu a tsawur bilali kenan an kuma yadda malaman lugha suke fara an samu ci gaba na dilalar ma'ana da asalin ma'anar kalma kaza ne sai ulum ko a tadawul na kalmar da kuma lokaci zamani da yadda ake amfani da kalmar sai a ƙara masa wata ma'ana sai ta zama kaza an fahimta har ma'ana ta zo hannun yan falsafa da suka ɗauke ta da girma da girman ma'ana suna kiranta aka ce al-burhan ana nufin wani abu wanda yake eh, kaza yake fitar da wani abubuwa wanda suke masu nisa an fahimta ah, don haka ita ita sadaka idan muka ɗauke ta da ma'ana ta hujjar ma ta cewa ana nufin eh, a sadaka burhan a sadaka hujja ce to tana nuna hujja ce akan ingancin imanin bawa don mutum fa da ya mallaki kudin fa shi ya sanya da ya samu amma kuma sai ya bayar saboda Allah kaga yana nuna gaskiya ya da Allah to ya yi da lahira zai ɗauki kuɗinsa da yawa ala samu an fahimta kai zai tun da kan ƙwandala ko fituka haɗin zuwa miliyan ka za yi bayar saboda Allah lalle ka ga wannan akwai imani wannan kuna cewa akwai alamar imani ba alama ba akwai tabbacin imani zai wahala a rasa imani a zuciyar wannan ba ala ita gashi na bayar saboda Allah ko da gidansa ita na baka saboda Allah ko na bayar a wani abu na addini ko ya ɗauki mukullin mota ya ce ga wannan na bayar saboda Allah ko ya ɗauki wani abu da ya mallaka na dukiya ya ce ga shi na bayar saboda Allah an kawai dinga ɗaukan abinci yana ciyar da bayan Allah ko ya yi ne saboda Allah cewa inda ma na ƙa'imu kuma domin la da nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne saboda Allah ba ma buƙatar sakamako daga gare ku ko ku gode mana kawai mun ba ku ko ka gode ko ka san an gode an saka alkhairi ko ko ka ce ko kai ka biyo kawai na bayar kawai Allah ko nake kalla da wannan aikin alherin da nake sai kaga ba kowa ne yake wannan ba kun sau da yawa in za a yi kyauta ko za a tarka sai shaidan sai zai shi in fa bai gode ba ka tsara in fa bai ce ya gode ba ka tsara gobe ka bashi ha ba taya mutane ya ɗauki abu ka ba ko godiya ba za su yi ba hala rabu da shi wannan karin ba za a bashi ba ina ruwanka dai ka ba saboda Allah ba ka buƙatar ku gode Allah kake buƙatar gode ma ba ibada kake ba sai wani ya gode ma ya gode kuma ya gode kai dai kayi ka san me ke kyau nan fahimta ka kawai da kai gaba da wannan shaidan da zai shigo ma ita domin ya hana ka ba a aikin alherin jirgin gaba ne inda mutane ba sa godiya ko a mayan da kayana ba zan bayar ba inda dai an ba su ba sa zuwa su godiya kaga shi ya hana shi daga a hankali a hankali shi ya rike ma kofa alheri an fahimta to da haka ita sadaka dalili ce ta cewa wane ya yadda da layar lahira ya da akwai Allah ya da akwai hisabi cewa ya bayar zai dauka a can zai dauka a lahira ga wannan an bayar an bayar an fahimta ya kamata mu ƙara tarbiyyar da kanmu a game da harkar sadaka da kyauta da alheri a matsayinka na wanda Allah ta'ala ya baka nauyin iyali da kaza ana koya yara ungo-ungo bayar ba je ka bawa abokananka je ka bawa makota ɗauki wannan ka je ka kai gidan suwa ne ɗauki ka je ka ɗauka ka kai gidan suwa ne wani alheri ne babba alheri ne babba wanda za ga rayuwar da aka yi shekarun baya rayuwar iya da sani za ga haka ake kowa ya san irin yadda aka yi tarbiyya a wani lokacin ɗauke kai kai abokananka kai gidan suwa ne ɗauke kai kaza sai ka tashi da kanka baya to amma yanzu su tarbiyyar ta musa zama sai a hankali an fahimta wanda za ka ga a saudiya wanda a masallacin harami musamman za ka ga zo uh, um, da ya'yansa da jikokinsa yara ƙanana in yamma ta yi misali a warfa sirrin ba zai sa yara ƙanana kamar wa'in nan shafo su tafi gefen titi duk da suka ga wani bako ko ya turko hannunsa izo a wajen a wajen kakan ko wajen baban zai sha ruwa za a ɗauki abubuwa na alheri ko abin ko kudi a ce kawai su tafi kan hanya dole su gani su ba shi, don Allah ta wani yaran zai koyi ruwa ta yaya zai koyi ruwa a rayuwa ai har ki koma ga Allah ba zai koyi ruwa yaro ma in kana masa cewa kana da uzuri ba ba gurin za ka je sai yaro kamar zai kuka cewa kamar ka bada masa eh, eh, kasa ido ba za ka ji wajen mahaifinsa ka sha ruwa ba sai da Allah gobe za ka zo gobe dan Allah za ka zo wajen baban za ka sha ruwa wanda ka ga tarbiyya ce ake koya tun suna san alkhairi ba a nuna musu ruwa ba ne ke kake rike ka kawai sai ka ba kowa ka ba kowa sai ya zai saka tun yana yaro ake koya musu ruwa ta ce oyi koyi an yi sallama oyi oyi ka ga wannan tun yana yaro ka koya masa mai abin da zai nan gaba ina samun dama ya shi kaɗai ko kujerar mulki ya samu ko kansila ya samu zai to mutane ruwa ne ga shi haƙƙin su ne a hannun mai a sa Allah ya bayar kuma sai ga cewa ai na sani duk da aka shi wata amana an fi koda mu wani sani a aji ya yi zalunci ya koyi, ya danne ya tusa a sai saboda an koya masa a gida ne an fahimta don haka a sadaka ko kyauta wato wa dalili ne akan ingancin imanin bawa ba kowa ne yake iya yadda isalawatar da dukiyarsa a yanzu ba wai ya samu lada a lahira sai mumini to wanda ya da akwai Allah to wanda ya da akwai Allah an fahimta Allah ta'ala ya ba mu ikon kwatanta na'am <clears throat> da ka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam <clears throat> wato yake cewa a gaba yake cewa wa sabon biya shi ku haƙuri haske ne a sabar biya un haƙuri haske ne da ake nufi da biya mun ce a salatu nuru ko sallah haske ce ita salaka ita ma haske ce ko saka ce haƙuri shi ma haske ne wani abubuwa guda uku wani sanar da kira su dukkanin su haske ne amma akwai banci tsakanin annuru da alburhan da kuma mai abuya shi annu haske shi ne mutulakin haske haske kowane iri haske abinda yake haske ne kullum ma ya zuwa alaihi annu duk abinda yake haske yake iya wannan misali kamar hasken wannan fitilar ko hasken wannan fitilar ta ta kama electric da muke gani kaga nur haske ne an gane haske na na kama wannan yini in ya yayi ko wannan har izajen laha ko an ci ma haske ne hasken fitilar ko haske ne hasken kaza haske ne an fahimta to amma shi abuya haske ne wanda yake fike da mai zafi-zafi haske ne wanda yake mai ƙarfi ƙarfin sa yana fitar da mai zafi zafi kamar hasken rana shi ne abdiyahu an fahimta abdiya an fahimta amma hasken wata ne ba abdiya ba a kiransa da abdiya shi sa Allah ta'ala yake cewa huwa da ja'ala ash-shamsa biya'an wal qamara nuran Allah ta'ala ne ya sanya mai rana ta zama biya'an mai hasken da yake kunshe da zafi zafi wal qamara nuran wata kuma isan ya ta matsayin hasken tsagwaro ba zafi an fahimta sai ma ko sanyi sanyi ko domin shi ɗabi'a ta wata sanyi sanyi tare da kuma da masana suke faɗa suke cewa hasken wata ya yana dukkan ne daga rana ya aka shi haskensa babu wannan mai cikin abin da yake ɗauka babu zafin rana shi sai dai zama sanyi Ka za a ce mutum ya kwana a tsakar gida lokacin wata mutum zai iya zazzabi ko mara ko ko na abu shi saboda ya kwana a cikin wata ne ya aka yi shi zaman cewa babu wannan zafin wannan hikima ce ta Allah hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta amma shi eh, shi burhani kamar da muka faɗa wato wannan tarfatsin da yake biyo hasken rana shine ne burhan an fahimta shi ma dai haske ne da yake ya samu asali daga hasken rana to shi sa Allah subhanahu ta'ala wato istiffanta shari'ar annabi Musa alaihi salam da abdiya yake ta wadda kada ata yana Musa wa Harun al wa biya'an wa bikran lil Allah ta'ala ya bawa Musa da Haruna al-Furqan ko da kuma me biya'an da kuma diya'an haske hasken da yake me ko dan nau'i na dan shidda a ciki bisa ga shari'a da mizan shari'a ta annabi Musa da take akwai an fahimta to dan haka a ah, manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabru biya haƙuri mai wuya ne haske ne me sa musulmi ya alakanta ita wannan kalma ta asabur haƙuri da kuma biya hasken da yake akwai dan zafi zafi a cikin, saboda ɗabi'a ta haƙuri lokacin aka ce haƙuri akwai wani abu yanayi da zai dame ka za a ce ka yi haƙuri shi sa ba a ce asabar nurin ba a haske ne amma hasken da mai akwai mai akwai zafi zafi a ciki an fahimta haske ne da yake dauke da zafi game da hasken rana yake kaga za a ga hasken amma mai za a dan yi gumi ko haka da kai ba kaga kace kai hakuri za a ga gumi na karyo ma ko ta hada gumi kana gumi kana ta wani aiki hakuri gumi kake yi an fahimta saboda yanayin abin da aka samu ta dano tsakanin yanayin hasken shi rana din da kuma hasken haƙurin da yake tattare da kai dole wannan haƙurin sai kayi gumi dama haka yake kamar da za ka gumi rana ta tashi kaga hasken kana amfana shi amma ga shi kana amfana da shi ga kuma gumi kana ɗiba na fata an fahimta don haka ladan haƙuri ba a samun su damar sai an yi gumi shi ne abin da wasu lamun ne ladan haƙuri ba a samun su sai an haɗa da da yin gumi an fahimta domin shi ma'ana ta haƙuri hatta a lura idan aka ce al-sabru shine wato al-habsu ararai hana rai yi wa rai birki akan ta aiwatar da wani abu da yake mai sakamakon an bata wa rai an aikata mata wani abu ko rai ta ga wani abin da yake mai bata so ke sai wannan damuwar ta motsa sai mutum ya dauki kokarin daukan mataki to za ka ce to ka hana ranka daukan wannan matakin Ko ta ga dole gumi ya karyo ko am kamar da kana cikin rana gumi zai karyo ma to wannan za ka samu hasken wannan hakurin ne sakamakon gumi da zafi kamar da kake samun hasken rana sakamakon zafin rana din da ya taba da haka shi hakuri kala uku ne akwai hakuri akan da'a ga Allah za ka hana kanka wani abu domin ka tsaye da da'ar Allah an fahimta sannan akwai haƙuri a kan ƙaddara Allah Allah ta'ala ya ƙaddar kuma wani abin da yake rai bi so ba ka ƙaddara za ka samu kaza ke kawai baka samu ba ko ka ƙaddara za ka je wata harka za ka je ka buga ta za ta ai wannan abin ai an daga sai da wata bakwai wata bakwai ma ba tabbas kaga za ka zo na cikin me damuwa da ta wannan wanda ka ƙaddara cewa zan iya samun riba ta kaza kaza kaza ko na an fahimta da misalan irin wannan na haƙuri daga haƙuri akan ƙaddara Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai haƙuri game da wato abubuwa da suke na abin Allah ta'ala ya hana ka hana ranka jewa abin da Allah ta'ala ya hana ka sai ka kanka birki tare da ranka yana sanye wannan abin ko ya ɗauki wannan abin ba kuma in ka ɗauka ba wanda zai hana ka a lokacin sai ka suje ka tuna girman Allah ka hana ranka an fahimta mata birki kai ku juya ta to na haƙurin da za ka yi wannan suna haƙurka guda biyu a guda uku ya zama to cewa haƙuri addini ya sha sa Allah ta alaki ta mai wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر za ta ala irin da rayuwar ɗan adam da baki ɗaya yake ciki saboda mahimmancinta da kuma hatsarinta da shi ɗan adam ɗin ta ka ce inda insana haƙiƙa wannan ɗan adam ɗin yana a asara sai wanda iwon sa ayyuka shine baya cikin asara shine amanu wa amil salih imani da aiki na gari da wasiya ka fara kanka wasiya da haƙuri ke dan uwanka mumini wasiya da hakuri, da zama da wannan rayuwa Ƙaddarori, da Allah ta'ala zai kaddara a cikin rayuwar da kai ba ka ka zo ba ka zo a ce yanzu me shekarunka da kake nan kawo ta haka a samu ko a yanayin ci gaban rayuwa ko a bukata ko kaza ko ba haka tsara ba kai haƙuri akan yadda Allah ta'ala ya ajiye ka wa bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya kansu wasiya da abin da ke gaskiya ne ni na bautawa Allah tauhidi imani da Allah duk shirkokin nan da ake a gari na zamani da na dabadin zamani ba duba ka yi waƙe-waƙe na shirkoki duka zu rabu da su ba ka yi an fahimta da kuma alaƙoƙi na shirka duk ba kai yi a ce akwai wani malami na eh, mai gobe da nisa da mai da mai duba ka zuwa sannan kuma kai wa kanka wasiki da abin da ke haƙuri ne haka ce haƙuri ai haƙuri da yake da alaƙa da ita rayuwar da aka rantse a kanta ko aka rantse da ita so almuhim as-sabr biya to sai manzon sai yake cewa wal qur'anu hujjatul laka al qur'ani hujja ce gare ka hujja ce gare ka wajen tsaida mai abin shafi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake a bayan ƙasa an fahimta Allah ta'ala ya yanke masa hanzari alƙur'ani ya ishe shi hujja akan ibautawa Allah ta'ala ya iman da Allah duk wanda yake buƙatar wata hujja a game da addini da abin da ta gaskanin ƙur'ani ya ishe shi hujja amma ɗan adam ko ka shaidan ba zai ba ɗan adam ya zauna lafiya ba ayyuka na da'a za ga alkur'ani ya dunkule hanyoyin da za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya shine hujjatul laka aw alayka ko ko ya zama hujja a kanka in baka yi aiki da shi ba sai zama hujja a kanka yadda dama Allah ta'ala yake ma hanzari duka al'ummar da suke bayan kasa Allah ta'ala yanke musu hanzari da saukar da alqur'ani hanzari shine ba wani littafi da zai zo bayan alqur'ani babu wani manzo da zai zo da wani bayani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da qur'ani sai zaman to hujja gare ku ko akan ka kaga mutum bai da uzurin cewa ai ai ai zamanin wannan annabin ya wuce ne muna jiran wani annabin ya zo da wata shari'a ba ka da wannan hanzalin duk wanda bai bi a shari'a da Allah ta'ala ba manzon sallallahu alaihi wa sallam ba to bai da hujja a gaban Allah ta'ala domin Allah ta'ala a wajen saman salama kaɗai ya sani da saƙon da Allah ta'ala ya kushe shi saka hujja ne gare ka ko a kanka in ka bi Allah ƙur'an ya zama hujja gare ka in ka bijire wa Allah ta'ala ko da kana da'awar bin Allah ɗin amma ba da za ka bi Allah ba da shiryar da Allah ta'ala ya kuma zai salama ba to ƙur'an ya zama hujja a kanka ko da kana ganin abin da ka ƙirƙiro mai kyau ne to ƙur'an ya zama hujja a kanka kenan domin wannan shirya ba ta zo a hannun manzan Allah sa sarama abin da kake ganin shirya ne za ka yi to a bai zo a hannun manzan Allah sarama to ta ya zama shirya ta zama ƙur'ani yanzu ne ya zama hujja a kan ka kenan don aiki ake ƙur'anin ba domin duk mutumin da ya ajiye shiryar da Allah ta'ala ya saukar ya aika da son zuciyarsa to daman ya ajiye wani abin da Allah ta'ala ya saukar ne sai ya aiki da son zuciyarsa duk wani abin da aka ce wannan bid'a ne to ajiye suna umarnin Allah ne sai aka bi son zuciya duk abin da yake mutane suke kansu suke yi da sunan da'a ga Allah don Allah to akwai abin da yake na Allah da manzansa din ne suka ajiye suka ga gana siyasi musu haka wannan zai zama to alqur'ani hujja akan ta kenan domin Allah da ƙur'ani zai ma shari'a da hadisan sallallahu alaihi zai ma shari'a ba da wani ra'ayinka ko tunaninka ba Allah ta'ala bai sanya tunani ko ra'ayin wani zama shi ne za a yi hisabi a kansa me za a yi ma hisabi a kai abinda zan salama aka aiko shi shi ne abinda za a yi bayan hisabi shi ne kai ƙur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka kowa sai ya duba a gare kowa sai ya duba da shiga ya rayuwa ta take tana rayuwa rayuwa tana gudana ne ƙarƙashin me wato alƙur'anin hujjatul laka ko ko tana gudana ne a ƙarƙashin? wa hujjatun alaika hujja a kanka. an fahimta kowa sai ya duba ya kowa kowa sai ya ba kansa matsayi shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu eh waznu amalakum kabala an tuzan wadda ku auna ayyukan ku yakan kwan hisabi kafin ai kwan hisabi sannan kuma me ku auna ayyukan ku a sakamakon al'adun da sunna kafin me ku a zo a ai zaman a cewa auna mu a ga ya ya yaya ya matsayin abin da Allah ta'ala ne ya ya aiko ko a kabari ana ta sakka za a ce ma za ka kulu fi hadal abu me za ka ce gaba da wannan bawa za ka tambaye ka manzon sallallahu me za ka ce game da shi kawai an fahimta mumini kamar da hadisi ya nuna zai ce na yi imanin da shi na bi shi na yi kaza na yi kaza ma ka ce amma murtab amma mutumin da yake cin rai ko kwanto lokacin ya zo abin da Allah ya ce wa lokacin ya saba lokacin ya sunna lokacin ya bid'a Ina aikata abin da ya ga dama kawai addini kawai ya dauke shi ta more ko wani bal ya buga shi yadda ya ga dama to zai dinga ah ah ah la adri yace wayo wayo wayo ban sani ba domin Allah ba zai wafakar da shi wadwar bai sanya alƙiblar rayuwarsa ba ina mawsa me yasa kafa in sa matsawar bai rayu a haka ba to wallahi sai dai ita inda inda a kabari ba zai iya ba da hausa domin ka haɗa maslama da wani ka yi wa annabi kishiya kamar da yake haramun cewa Allah ta'ala kishiya haka maslama ba a masa kishiya shirya ta kaɗai ake ba a masa kishiya ka ce ai ba ga shiryar ma'aikin Allah ga shirya wani to shi wannan waye shi a cikin annaba yake shi ne annabin ƙarshen zamani bayan bayan tafiyar mazo salama shi ne zai zama Ka ga za ka ce ba haka ba to don me za ka ce shi a matsayin a tare da mazo salama an fahimta za ka Alƙur'an ya zama to hujja gare ka ko a kanka kawai shi ne ma'aunin ba na uku hujja gare ka in ka ba Allah ko bin Allah da manzansa kamar yadda yanzu wanda suke bin masihiyya am christianity duk hujja cewa suna bin annabi isa ne suna bautar Allah ai Allah suke wannan abin ba zai musu amfani ba duk da da'awar Allah suke wa wallahi ba zai musu amfani ko da aka sami kiristan da yanzu a itikadin sa Isa ba dan Allah bane matsawar zai aiki da shirye da suke hannun Isa ba musulmi bane kuma Allah baya son wannan aikin nasa tare da cewa Allah ne ya saukar da shirya Isa ko haka ne to in yake zai aiki da shirya Isa yanzu Allah baya so kuma in yayi ya aikata zunubi ya aikata laifi daidai yake da wanda bai ba bal ma za ka iya cewa in akwai at-tafadul abin da ya fi shi ne shi da izamanto cewa ya aji shari'a annabi sallallahu ya aiki da wata shiriyar ya fi laifi ya fi laifi domin ya san gaskiya ne eh, ya tafi, in za a masa azaba ta masa azaba ninki biyu a wanda bai sani ba kawai bai sani ba amma wanda isani ya take ya aiki da wani abu to laifi biyu wannan kalli kalli abin da shi sa wanda izamanto cewa ki zamanto cewa yake bin addinin wannan annabi Allah ta'ala ya kuma salama. to Allah ta'ala zai baki menene lada guda biyu za a ninka masa an saboda me bil aqtiwa in ya take sani ya aka da san zuciya za a ninka masa ne azaba biyu saboda ya san gaske ya take ya san ta ta ilimi da gangan ya san wannan abun masalam ne ya zo da shi sunna ne a aikata sai ya ki sai ya take sani ita ai bari abun abin da wani ya zo da shi yana da kyau shi ma wai shi yana da kyau ya da adam abin da musulmi zo da shi yana da kyau amma na wani shi ma yana da kyau bai ya aikata ai salatun wani ya fi ko zikirin wani ya fi ko kaza na wani wani ya aikata to ka kai ina koyon aikin Allah sallallahu alaihi wasallam din da ake ta ake da wata ma mai zuciya ta ta rufe zuciya ba da bana ganin komai sai ma aiki to ina wannan a cikin da kana ganin wani da aikin wani ai da awaka ta ƙarya ce ke haka alƙur'ani hujja ce gare ka ko a akan to wani fara kita kullum nasu yabu dukkanin mutane an fahimta suna waye gari dukkanin mutane suna waye gari an fahimta ko fa bai'un nafsa akwai wanda ita menene zai sai da wa Allah ta'ala zai sayo da ransa wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ɗa'a gare shi an fahimta akwai wanda zai ‘yantar da kansa daga mai bautar son zuciya bautar rashin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ‘yantar da ita mai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ta samu kamala cikin ɗa'a ga Allah shi sa wata magana ɗaya daga sun malamai yake cewa tamamul ubudiyya tamamul hurriya lokacin da bawa ida baibaye kansa da bautar Allah to a daidai lokacin ne ya samo wa kansa cikakken yanci da yantawa misali ko an fahimta tamamul ubudiyya tamamul hurriya mutumin da ita rayuwarsa da nabu da da ƙiyamun da karatun alƙur'ani da istighfari da salatin annabi to shi wannan mutane suna ga gaba ya damu kansa ko kin ibada baya hutu to wannan shine hutun wannan shine intuwar daga san zuciya daga mada mai aka ce an baka share masallaci mai za ka ta kasuwa eh mai ita ba zai share masallaci zai je ita kasuwa kaga wannan bautar zai je bauta kasuwa ba zai bauta Allah zai je bauta kasuwa ina fata an fahimta data lokacin da ka samu wa kanka dama da bautar Allah da yawa wani awa ɗaya samu wa kansa a rayuwa a cikin tsawon yini zai bautar Allah wani awa biyu wani sai da ni biyar zan baya to nan mai awa biyar din ya ci ka samun yanci an fahimta ya ci ka samun yanci da walwala da kwanciyar hankali an fahimta na au mu bi ku ha ko ko izamanto cewa a izamanto ya halakar da ita na fi mubi kuwa fa muhuli ha, akwai kuma mai halakar da ran nasa zai halakar da rai zai halakar da ita mai wajen dilmiya cikin sabon Allah wani daga ya tashi daga safe zai zai ba hanyar da'a ga Allah ne har zai yanta kansa daga me bautar wani Allah zuwa bautar Allah ta'ala wani kuma daga safiya zai halaka tun daga safiya farar safiya zai halakar da kansa har zuwa dare menene ya riga ya halakar da kansa ga baki da a cikin wannan yin wata safiyarsa ba safiya ba ce ta alkhairi ne kuma safiyarsa ta ta alkhairi ina waye gari imma wannan imma wannan in ma ka ‘yantar da ranka ko kuma mai ka halakar da ita ka bautar da ita a san zuciyarka ko san zuciyar wani an fahimta amma abin da zai zartar da kai game da wannan shine ka ‘yantar da kanka ka sai da ranka akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala an fahimta tun da ka kan bullowa alfujir in ba baka kiyamun lailu ba da ka bullowa alfujir wannan yinin wa ka fara raya shi da ambatan Allah suna kai sallah asuba a cikin jan? san tasbi da ake bayan asuba ka zauna ka yi abubuwa da ake na ambatan Allah da kaza zama to ta kai wuce ka ka fara buɗe ka da alkhairi haka haka tsawon ka sai zama to ka dinga kula da wannan kai da duk abin da ke babu alkhairi, ba da ga Allah ba to ba za ka yi ba a haka aka sai ga rayuwarka ta yi albarka an fahimta na'am Allah ta'ala ya samu dadi dan haka wannan hadisi cike yake da zarafuka da yawa kwarai-kwarai da gaske wani hadisi yana cike da wato darasuka masu tarin mahimmanci mazalar salama ya tattare ayyuka wanda suke na gaban nan guda uku abu na farko bauta ta abin shafi harshe an yi magana a kanta a wannan hadisi sannan bauta ta gabbai an fahimta an yi magana a kanta a wannan hadisi bauta ta harshe shi ne a fadin alhamdulillah da subhanallah walhamdulillah an fahimta sai aka shiga magana game da aiki na gabai da ake gani ko irin su sallah su sadaka eh a sai aka shiga kuma magana game da ayyukan zuciya kama daga abin shafa hakuri ko kace asabru biya wannan asabra ka cikin a'amari qulub ayyukan da zukata ne suke yi duk da cewa uh, haƙuri yana da alaƙa da ayyukan gaɓɓai akwai ayyukan gaɓɓan da suna da alaƙa da mai gaɓɓai ɗin asalin su zuciya ne kuma suna tasiri akan gaɓɓai haƙuri yana da. shi sa a cikin nau'ikan haƙuri ɗin aka ce wato abu ta adamu ta saƙoƙi bilma maƙajur ko malamai suke ba da misali game da wannan cewa rashin wato kusata yin fushi game da abin da Allah ta'ala ya kaddara maka wanda yake ba shi kake so ba malamai suka bada misalin cewa kamar wato ka shaqqul jiyub kamar kike ta tufafi wani wani abu sai ya same shi sai ya hau buke buke da make make ta an rike shi kaga malamai suna ba da misali na irin wannan da yake nuna cewa hakuri wa yana da alaka da hatta bai ɗin ma amma asali da zuciya yake wani sai an riƙe shi kowa ya masifa ta samu ya dinga ɓirari ya cika unguwa wani abin da in ka ji sai ka ga cewa wannan kama akwai raunin hankali a tare da idan abu ya faru mutum ba zai koma ga Allah ba in fahimta an ba ta samu su a fara suna Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah lokacin da kai wannan sai ga mun tsaya ka fara korar dan daga cikin wannan matsalar ta same ka kuma sannan ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah kaga sai Allah Ala sai ya shiga lamarinka amma lokacin da wani abu ya same ka na kalubale ka fara ihu kana wannan kana kira shi dan dan to sai ya ƙara angiza ka zuwa ga halakar da amfani da zamanin shi dan adam lokacin da abu ya same shi in bai koma ga Allah ba to ya fara buɗe kansa kofar shedan in ka tuno Allah subhanahu wa ta'ala shekwa ka kwai kokari ka samu kanka control nutsuwa ko mai girman bala'in da ya samu in a tsaye kake ka zauna an fahimta a tsaye kake ka zauna ka fara turo ni'imomin Allah ala da ya a gare ka da kuma girman kudurarsa cewa ba abin da ya gare shi kuma sannan Allah ta'ala kadar kadarto bawa jaraba da suke domin wai ya halakar da shi ya tabar da shi a ya fi ma jarabawa ne domin igaya za ka yi za ka koma zuwa gare shi ko ba za ka manta shi a matsayinsa na mai kowa mai komai wa shi ɗaya na kawai amma kawai Allah kai kawo da kawai Allah bai gata ta ka ba da bai kaddara ka ba da ya baka da ya kaddaro ma wannan abin to shi ɗan shi ke nasi a halakar amma ka tunar da girman Allah da ta cewa wannan abin ya je ku ya kaddara ma ne domin ya ga imaninka zama in ba imani wato Allah ta ta'ala yana yana jaraba babayi ne ala qadr imani jaraba tana zuwa ne gurgurin imani sama sana ke ta ashadul nasi bala'an al-anbiya kuma al-amsal fal amsal mafiya shiga tsananin jarabawar rayuwa su ne annabawa sai wanda suke biyo sa imani haka haka haka haka har ruwa ga wanda yake ma kai gashi nan ne wani da a ce za a jarabe shi da abin aka jarabe ka sai ya rasa imaninsa shi sai a man jaraba ka sauka kuma a baka babban domin an san kai imaninka ba irin nasa ba sai zama to ladama kuma dole in isi fitinansa har ma koma a wajen Allah ta'ala wani an hana shi sai ya kafurcewa Allah to bara a bashi kai kuma sai a hana ka an san za ka koma zuwa ga Allah kai daman zaɓaɓɓe ne a wajen Allah ta'ala an fahimta so haƙuri yana da wato darajoji da al'amura da yawa haka na godiya a bisa baiwa da Allah ta'ala ya bayar akan abinda Allah ta'ala ya bayar kuma tara darajojinta da matsayinta wanda Allah ta'ala ya samu ka samu ta gaba kan wannan sai yi bayani da ya kamata insha Allah ta'ala a ah, musamman na ina lokaci ya wannan ko na so a ce mun shiga hadisi na gaba ma mu tsaya a haka da insha Allah ta'ala na ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga hadisi na gaba insha Allah ta'ala akan akwai tambaya muka yi sallah sai mu